الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha takwas ga watan bulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah ta'ala a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma gwaggwadon iyawa ina cikin suratul ma'arij kuma da izinin Allah za mu tashi aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da siffanta mana masu imani waɗanda ba sa cikin innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a waɗannan siffofi da aka siffanta jinsin ɗan adam da su cewa ɗan adam Allah ta'ala ya halicce shi in Allah bai masa gamdakatar da imani ba to ya kasance mutum ne mai raki idan masu sharru jazu'a idan sharri ya same shi sai ta su fitinan na samun sa sai ta ihu yana su ko ina sai an ji shi amma kuma idan masu alkhairu mad'a idan alkhairi ya same shi sai bakin bakinsa ya ki taimako ya manta ma da asalinsa irin waɗanda suka zama sun suna da damuwa irin tashi wanda yake da ita a da kafin ya fita daga cikinta sai da ya manta su ya nuna ai shi dama asali bai ma taɓa shan wata wahala ba to shine Allah yake ta siffanta mana waɗanda su ba su da waɗannan siffofin ba su da siffa aljazru, ba su da siffa almadu sannan ba su da siffa ta alhalaru. masu imani to daga cikin siffofin Allah ta'ala ya ce wallazina hum su ne waɗanda li amanatihim game da amanoninsu wa ahdihim da alƙawarinsu ra'un sun kasance masu kula masu imani suna kula da amanoni malamai suka ce amanonin nan matakai ne akwai al'amana baina al'abdi wa rabbi akwai amanar da ke tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bawansa amana ce amana muka ɗauko tsakaninmu da Allah madaukakin sarki cewa za mu bauta mu Allah ta'ala ba za mu haɗa shi da kowa a cikin bauta ba inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا أردنا الأمانة ألا يتي حقيقة منذ جهود أمانة تأبوا تامنا تأثري أي بيي غريب على السماوات والأرض ألا مدو بجزكي من جهود أمانة نمغة سميدة كالسي والجبال دكما دوانو fa abaina an yahmilnaha sai sammai da kassai da duwatsu sai suka kasa karɓan wannan amana suka ce ya Allah ba za mu iya fa ashfaqna minha Allah ya ce muka ji tausayin su ashfaqna minha suka ji tsoron waɗannan amanoni wa hamala hal insanu amma dan adam jinsin dan adam sai ce shi a bashi sai ya ɗauka shi Allah ta'ala ya ce na kana zaluman jahula dan adam dama jinsinsa ya kasance zaluman mai yawan zaluntar kansa jahulan sannan mai yawan rashin sai sai ya ce shi zai iya wannan amana amanan nan Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa tun lokacin da muke alamun zar alamun zar kafin Allah ta'ala ya halicce mu a matsayinmu na 'ya'yan adam dukkaninmu ya tara mu muna cin alamin zarri وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربهم بكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الله تعالى يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم ka tina ka ambata lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya karba min bani adama daga 'ya'yan adamu min zuhurihim daga bayan su zurriyatahum hatta zurriyatu wa ashhadahum ala anfusihim ya tsayi da shaida a kansu ya ce mana alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijin ka ku qalu shahidna dukkanin mu muka ce ya Allah mun shaida kai ne ubangijin mu kuma mun karbi wannan amanar kuma za mu rike ta za mu bauta maka kai kaɗai. ba za mu haɗa ka da kowa a cikin bauta ba sannan ba za mu saba maka amma ba kaga amana take tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa kenan babban amana ta farko ke Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira inna Allah ya'murukum Allah ta'ala yana umurtaku an tu'addu al-amanati ila ahliha da ku isar da amanoni zuwa ga masu amana ta farko tsakanin bayi da ubangiji amana ta biyu ita ce al-amanatu allati bayna al-ibadi ba'dihim ma'a ba'd amana ke tsakanin bayi da aka dora musu cewa za su tsare dukiyar al'umma cewa za su kare ma al'umma abubuwa guda biyar manya-manya abinda malamanmu suke ce musu abbauniyatul hamsu abubuwa guda biyar wanda kowace gwamnati aka zaba aka tsora ta a matsayin shugaban al'umma dole da tsare musu abubuwan nan guda biyar dole ba a ɗaukar gwamnati a matsayin gwamnati idan ta gaza tsara ɗaya daga cikin waɗannan manufofin shari'ar musulunci guda biyar na farko hifdun nafsi kiyaye musu rayukansu kada a rika zidda jinin mutane jinin mutane rayukansu su koma kamar rayukan iyashi ko su koma kamar rayukan kudaje ko rayukan kyankyasai da wani kawai zai zo ya samu shelter ya feshe su ko ya samu su biya biya duk su mutu hizbun nafs ko himayatul nafs nafsi sannan na biyu himayatul din tsara addini gwamnati ta sani ma mutane addininsu ta kulan musu da addininsu kada a kawo munanan akidu a yada a tsakanin al'umma hakkin gwamnati ne ta tsare sannan duk abin da ke da alaka da addininsu ta tsare musu sannan shibbu al'aqal ta tsare musu hankulan kada ta bari ana shigowa da abubuwan da za a sha ya jirkita ma 'ya'yan al'umman nan kwakwalwarsu su zama mahaukata duk abin da aka san za a sha ya juya kwakwalwar ɗan adam to hakkin gwamnati ne ta tsare kada a shigo da wannan abu ka a sha shi kayyaya a tsakanin al'umma wiwi ne maganin tari ne a'a kocen ce babbar a'a giya ce dukkan waɗannan haƙƙin gwamnati ne ta zama ta tsare ma al'umma ba ta bari sun yaɗu a tsakanin al'umma sannan hizbul ma ta tsare musu dukiyarsu kada kawai mutum yana kwanci wani zai ce ba shi ya ce tashi tashi ko kuma yana tafiya akan titi a ce kwanta kwanta akwai yan tashi tashi a gida sannan akwai yan kwanta kwanta a titi to hakkin gwamnati ne ta tsare wa mutane wannan duk yana cin al'amana sannan yin gwamnati tsare wa mutane dangantakarsu kada zinace zinace su yadu a tsakanin al'umma a riƙa ɗaukan ɗan da ba na can gidan ba a kai can gidan sai ya zama an samu mai ya samu fasadin nan sai dangantaka ta zama ta lalace ta caccako hakkin gwamnati ne ta zama ta sauƙaƙa hanyoyin yin aure ta yadda matasa za su samu dama su rika yin aure ba za su yi afkawa cikin zina duk wannan yana cin al'amana sannan amanar da ke tsakanin su kuma talakawa da gwamnatocin su kuma idan gwamnati ta tsare musu waɗannan abubuwan su kuma wajibi ne su mata biyayya amana ce idan gwamnati ta tsare ma al'umma waɗannan abubuwan da aka lissafta wajibi ne su kuma al'ummatai su yi ma gwamnatocin nan biyayya amana ce suka ɗauka tsakanin su da shugabanni sannan amana da ke tsakanin uba da 'ya'yansa amana sannan amana da ke tsakanin miji da mata amana ce wajibi ne amana da ke tsakanin malamai da almajiransu karantar da su addini na gaskiya su kuma almajirai su musu biyayya yadda da su su kaunace su su tsare musu mutuncinsu su girmama su wannan duk amanoni ne sannan amana da ke tsakanin daidaikun al'umma a tsakankaninsu wani ya ɗau dukiyar shi ya ce aje mu wadi'a ajiya wani ya zo ya ce wa na ban bashin kaza zan biya ka ranar kaza a rubuta takarda amana ne wani ya zo ya faɗa maka abin da ke cikin zuciya shi ya ce ya faɗa maka sirri tsakanin kai da shi Allah ne na hukunku to kada ka je ka yaɗa ya ji a wani wani duk wanda yana cin al'amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da cewa a ƙarshen duniya fa amana idan tashin alkiyama ya kusa to za a ɗauki amana hadisin al-Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai a taso daga nesan nesa a zo ana bincike a ce inna fi bani fulanin la rasulan aminan lalle a cikin suwa da kabilar suwa da akwai wani mutum amini ana neman wasa a ba amana sai an yi tafiya mai nisa kila a taso daga amerika sai a ce a zo najeriya akwai amini kwara ɗaya akwai amintacci kwara ɗaya ma kuma kafin mai neman shi ya dawo a ce ya mutu wani sun yake za a ɗauki amana sannan wannan amanar Allah su manzo Allah sun ya nuna mana muhimmancin ce ce na dina liman la ta la babu addini ga mutumin da bai da amana an baka amana ka ci to ba addini tare da kai ko ka fi kowa sallah dukiyar al'umma ba ka tsare ta ba ko ka fi kowa sallah wanda mai waka ke ce masa kilu sarkin sallah ko to ko ka fi kilu sallah to ba ka da addini manzon da suka ce da ni da liman la amana tara ba addini ga wanda bai da amana sannan Allah ya ce wa ahadihim da alƙawuran su duk alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah da alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da junansu ra'un suna tsara wannan alƙawari alƙawari da amana tare suke tafiya yasa a ƙarshen wannan hadisin sai manzon sa sani ce wala imana liman la ahda lahu duk mutumin da zai da alƙawari shi ko bai da imani ai alƙawari da kai ka saba karfe kaza za mu haɗu karfe goma daidai sai ka ce a ai ba goma ake nufi ba bari ka ƙara minti biyar ko kuma a ai ana nufin ma sai goma da rabi ne ko sai sha ɗaya sannan mazan sama ya haɗa su a hadisi ya lissafa a cikin alamomin munafiki guda hudu shi arba'un man kunna fihi fa huwa munafiqun abubuwa hudu duk wanda ya zama yana tare da su ya zama munafiki idan haddasa kadab idan yi magana sai ya zalla ƙarya wa idan wa'ada akhlaf idan yi magana idan ya alƙawari sai ta wa idan tumina khan sannan idan aka amince masa sai ya ci amana wa idza qasama gadar sannan idan aka yi musu da shi aka yi wata rigima da shi gadara to sai yayi ko ya ce ya janye to ba janyewa ya ba yana nan a cikin zuciya shi yayi kulli shi ya dau mataki ya dau mataki to Allah ta'ala ya ce waɗanda suke da sifatan ta amana da alƙawari to su ba su da waccan siffar ta alhalar wato wato sifata sifatar raunin zuciya sannan ba su da ba su da sifa ta ba su da sifata ta rai sannan ba su da sifata ta almanu ba su da sifata ta abin nan ba su da sifata hana alkhairi في الله تعالى والذين هم بشهاداتهم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم سوني وأندى بشهاداتهم جمدا شيدوس قائمون سنة يأكل شيدوس shaida abin da ake ce shaida shine a yi abu a gabanka ka zo ka ba da labari a lokacin da ake bukata wannan shaidar a kotu ne ko ko a'a ba a wajen a kotu ne shi ake ce ma shahada wannan shahadar tana ɗaya daga cikin nau'ukan amana amma Allah ta'ala ya ware ta bayan ya faɗi amana kuma sai ya faɗe ta ita kadai abinda malaman usul suke suke ce masa min babu dhikri khas ba'da al-am lil inayati bi amri khas bayan an faɗi ga mamu sai a ce ɗalibai sun zo dukkansu sai aka ce kuma hadda monita monita ba za da ji ba ana nuna monita yana da wani matsayi na daban da sauran ɗalibai ba su da shi to a cikin amanoni shahada tana ɗaya daga cikin ba da shaida ba da shaida na ɗaya daga cikin amanoni mafiya mahimmanci Allah ta'ala ya umarta da cewa a ba da shaida kuma yace yi dan Allah wa aqimu shahadata lillah ku da shaida dan Allah ku tsai da shaida dan Allah sannan Allah ce wala taqtumu shahada wa man yaqtumha fa innahu athimun qalbu kada ku boye shaida wa man yaqtumha duk wanda ya boye shaida fa innahu athimun qalbu shi mai laifi ce an yi abu a gaban ka an neme ka ka zo ka ba da shi da masu yi ka koya wannan shaidar to ka saba ma Allah ba sannan kuma idan za ka ba da shaidar nan za ka ba da ita ne daidai abin da ka sai daidai abin da aka yi a gabanka shi za ka ba da labari kuma ka tsaya nan ka tsaya nan sannan shaidar nan ko ba a neme ka ka bada ba ma damar ka san shaidar ka za ta amfanar to ka je ka bada sannan kada ka bada shahadatul su shahadatu zur abinda ba a gaban ka aka yi ba ba ka da labari ba ka san komai ba game da shi nan sai ka zo ka zizzilla ƙarya malamai suka ce daga cin ash shahada akwai al-istihaba akwai shi shaida kake ba da duk wanda ka je ka zabe shi ka sa masa ƙuri'a to ka ce ka yadda da shi mutumin kirki ka ba da shaida akan ran lahira kuma za a tsaye da kai yadda ka ba da shaida a duniya to haka za ka ba da shaida akan ta a ranar lahira wani ɗan majalisa na zaɓai ya tafi ya je ya wakilce ni to ka ce ka yadda mutumin kirki wani na zaɓe shi a matsayin gwamna ya zama gwamna na ka da shi wani na zaɓe shi a matsayin shugaban ƙaramar hukuma na yadda da shi kenan to za ka ba da shaida duk wanda ka ba da shaida a kan a duniya to za ka ba da shaida a kan tsaron lafiya ka sai ka sai ka san wa za ka zaɓa ki sadaka malamai suka ce al-intikhabatu shahada zaɓuɓɓuka da ake yi a zaɓi al'umma su zama sun shugabanci mutane shaida ake ba da ba sadaka in ka ba da shaida ta gaskiya shi nan ka kubuta in ka ba da shaida kariya shi ke sannan shaida ba a ba da ita a biyaka ana yin ta ne Allah ce wa aqimu shahadata lillah ku tsaye da shaida dan Allah saboda ka ba a neman ka ka ba da shaida sannan ka ce kenan biyaka daga ba a zaɓe a biya mutum ba za ka ce za ka zaɓi mutum ba amma ba za ka zaɓe shi ba ya biya ka shi nan ya biya ka ya biya ka naira dubu hudu kowace shekara dubu ɗaya ba shekara hudu ka zaɓe shi ya yi ba to ya zaɓe ka ka bashi ya ne naira dubu hudu to duk shekara ɗaya dubu ne ce ka ci dubu ɗayan ka a shekara ɗaya shi kenan kada kai kuka idan ba a ma titi ba kada kai kuka idan famfo bai zo gidanka ba idan wutar lantarki ta ki zuwa gidanka kada ka yi mamaki domin an riga an biya ka ka ce kai ɗan kasuwa ne kai kai kayan da ne ba kai bane ma ɗan kasuwa kai kayan da ne har da sa ba kai ganye to da lalacewa a baka samanin kalilan a baka da rahima ma'aduda a baka wasu ƴan nuwaira 'yan nerori shi ke nan ka gama ci sannan kuma ka ci gaba da hainan talauci da bala'i da tashin hankali a ƙasa da rashin zaman lafiya da tayar da fitintunu shi ke kai ka ja Allah madaukakin yana siffanta mana masu imani da bikin siffofinsu wallazina hum bi cikin qa'imun wanda suka kasance game da shaidojinsu qa'imun a tsaye suke ba su wasa da shaida duk abin da ya zama na shaida ne ba su wasa da shi za su ba da shaidan nan dan Allah abin da kuma suka sani shi za su ba da abin da ba su sani ba kuma shi ke nan sai su tsaya sana haka ake bukatar a ba da shaida daidai gwagwadon abin da ka sani sai ka ba da laqad ahsana man intaha ila ma sami'a sai ka ce laqad ahsana man intaha ila ma ra'a duk wanda ya tsaya iyaka abin da ya ji ko ya tsaya iyaka abin da ya gani da idan sa to ya kyautata ma kansa ka kyautata idan ka tsaya iyaka abin da ka sani an faɗa abu kaza aka yi a gabana shi ke nan a ba a yi kaza ba ba a yi ba ban gani ba shi ke zai nan ka mutu, amma in ka ƙara to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da siffanta su ya ce والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم سوني وأن سوء كسنشي على صلاتهم جمد سلو لنس يحافظون سنة تريبا سنة ترى لوكتو لنس الإمام الكثير كثير رحمه الله تعالى يتي يحافظونها يحافظون عليها بأوقاتها وواجباتها وأركانها ومستحباتها سنة تغسل سلا تحيي كلا دلو كتنشي tsara lokaci mutumin da ya zama yana sakaci da lokacin sallah alama ce ta rashin imani rashin kula da sallah alama ce ta munafurci la tuna salata illa hum kudala munafikai ba sa zuwa sai sallah sai sai sai ka ga su ba su jin karshe a cikin in an ce an kira sallah shikenan sai sarkacin ba su jin karfi a jikinsu sai sarkacin wani rashin karsashi suna jin rauni a jikinsu amma masu imani su sallah ita ce take manzal kuma yana cewa arifna biha ya bila idan abiye damu manzal da sallallahu alaihi wasallam sai ta kira sallah lokacin sallah na zuwa sai a kira sallah da an kira sallah to sai manzal sai ya samu hutu wa ju'ilat qurratu 'ayni bis salah manzo sai ya ce sanyin idan da an sa masa ne a cikin sallah yana samun nutsuwa ne idan ya shiga cikin sallah masu imani sun kasance suna tsara lokutan sallah sannan suna tsara wajibanta da hukunnanta da shirin ɗanta, tun daga tsarki har sallamewa sannan kuma suna tsara mustahabbai abubuwan da aka so a yi su a cikin sallah amma idan mutum bai yi su ba za a ce sallar shi ba ta yi ba duk sun kasance masu imani suna sa wani kun ga wannan yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratu a suratul mu'minun haka ya ambata ya fara bayani da sallah qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un sannan ya rufe walladhina hum ala salawatihim yuhafizun aka sa a jami a cikin suratul mu'minun والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ما سوى أن تنسفوكم سوني الذين يرثون الفردوس سوني وأن ذات جاجب فردوس الفردوس أعلى الجنات كينا إذا شاء الجنة ما في ذوقك وما سوى أن تنسفوكم ذات جاجب كمان حج سوني أباطي يوم غادوا حجي gado haƙƙi duk mutumin da ya cancanta ya gado to haƙƙinsa ne a ba shi gado to su ma sai Allah ta'ala sai ya ce kula ya abin da ne الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يرثون الفردوس سون وطن ذات جاجي الفردوس الجنة الفردوس هم فيها خالدون kuma za su dawwama a cikin to ka gani to nan ma sai Allah madaukakin sarki ya fara bayani akan sallah ko ya ce mana ya ce mana illal musalli illal musalli an ware su aka ce masu waɗancan sufofin munana sufofi uku alhad'u aljaz'u almad'u innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu alkhayru manu'an sifofi ne munana guda uku sifatul hala'i da sifatul aljaz'i da sifatul man'i sifofi guda uku munana to sai aka ce banda masu sallah masu sallan nan sai aka ci gaba da siffanta su sannan karshe sai aka sake dawowa da maganar sallah aka ce na hum ala salatihim su ne waɗanda sun kasance suna tsara sallar ba sa sakaki da sallah duk abin da ya shafi sallah ba su wasa da shi to me sakamakon su ulaika fi jannatin mukramun ula'ika waɗanda suke da waɗancan siffofin tun daga illal musallin alladhina hum ala salatihim da'imun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادة بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون duk waɗanda suke da waɗannan sifofi ula'ika waɗancan da aka ambata dukkan masu sifofin nan fi jannati suna cikin wasu aljannatai sai aka yi tankirin aljannatan aka ce fi jannatin suna cikin wasu aljannatai suna cikin wasu gonaki na ni'ima domin aljanna a larabci na nufin gona malaman ilmu ishtiqaq suka ce lafazin jimun da nunun idan suka haɗu da jimun da nunun jimun ta fara zuwa sannan nunun to yana nuna ɓoyuwar a falamma janna alayhi al-layl wa akaw kama janna alayhi al-layl lokacin da dare ya masa duhu kun ga idan dare ya duwa ai kore mutum yake yi ko sannan ita kuma eh, abin da aljanna gona an kira ta da aljanna saboda saboda bishiyoyin da suke cikin ta mutum zai shiga ya ɓoyewa sannan aljinna aljanu su ma an kira su da aljinna saboda me da ba a ganin su ko ba a ganin su aljunna garkuwa an kira ta da aljunna saboda me so tana kara mutum ya ɓoye a bayan ta ko idan magabta suka kawo harbi ba za su same shi a gani su ne to sai Allah madaukakin ce ulaika wadannan fi jannatin suna cikin wasu aljannatai mukramun kuma ana masu girmama su suna da daraja suna cikin gonakin kuma mukramun Allah ta'ala ne yake girmama su ya ba su karama ya ba su daraja ya ɗaukaka su suna da matsayi an sa su duk abin da suke so za a ba su duk abin da suke so za a ba su duk abin da suka bukata za a ba su duk abin da ransu ya ce yana so za a ba su sai girmama da duk wanda babu sannan kuma a ba su ba za a musu gori ba sannan kuma a ba su ba zai kare ba sannan ana ba su ana gode musu girmamawa sannan idan suka ci suka sha ba za su yi yasasshiyar magana ba an girmama sannan dukkan wata damuwa da ake samu a duniya su ba su da ita iyakan girmama da Allah ta'ala zai musu ke kamar yadda Allah ta'ala kuma ya kaskantar da ƴan wuta inna ka tuni filin na nar faqad akhdaita duk wanda Allah ya shigar da shi wuta to Allah ya gama kodar ka Allah ya gama wadakanta shi to haka wanda kuma Allah mana madaukaki ke shigar da shi aljanna Allah mana madaukaki ya gama girmama shi babu wata darajar da kake nema fiye da shiga aljanna domin sai ka shiga aljanna sannan za ka samu ridwanun min Allah akbar idan baka shiga aljanna ba za ka sami yadda Allah sannan idan baka shiga aljanna ba za ka ga Allah Wannan nan guda biyun dukkaninsu suna cikin na nata'id suna cikin tabara na dukulul janna suna cikin abubuwan da ake samu bayan an shiga aljanna bayan an shiga aljanna Allah zai yi tajalli Allah zai bayyana ga bayansa su shi masu imani za su ga Allah madaukakin sarki bayan zai shiga aljanna shiga aljanna ya fi kai ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi sannan ko bayan Allah ya musu tajalli ya bayyana sai ya ce raditu ankum na yadda da ya ce wa ridwanun min Allah akbar Allah ya ce ya yadda da an aljanna to wannan ya fi girma ga baki ɗaya kaga sai mutum ya shiga aljanna sannan zai samu wannan riban kafaci wannan nan guda biyu riban kafaci riba ta farko ganin Allah riba ta biyu samun yardar Allah wanda bai shiga aljanna ba zai samu wannan abubuwan guda biyu ba Allah mana ku ya sa mu shiga to Allah mana take ya gama siffanta mana masu imani waɗanda ba su da waɗancan miyagun siffofin guda uku sannan su kuma aka siffanta su da waɗannan siffofin masu daraja siffofin su ne kiyaye sallah siffofi na biyu taimako ba da taimako da yin sadaka da yin kyauta ga wanda ya roƙe su da wanda bai roƙe su ba da wanda ya ce su bashi da wanda suka ga ya cancanta su bashi ko bai ci a bashi sannan kuma daga ciki akwai tsara al'aurarsu daga zina ko kuma wata alfashar da ba ita ba sannan kuma bayan haka suna tsara amanonin da ke tsakaninsu da Allah da amanonin da ke tsakaninsu da sauran bayan Allah sannan kuma suna tsara alƙawurra sannan kuma suna tsaye da shaida don Allah sannan kuma suka kasance suna ƙara kiyaye sallolinsu masu waɗannan siffofin su ne suka cancanci a ba su waɗannan aljannatai aljannatan da Allah maɗaukakin sarki ya san irinsu fi jannatin suna cikin wasu aljannatai نكرت الجنات ha, an sa aljannatan a matsayin kamar ba a san su ba dan a girmama kamar misali ka ce ma mutum ne idan kai kaza zan wani gida ko zan baka wani maketan gida kyauta kaga girmamawa ke sa ka ce wani aljannan nan ba haka nan ake samun ta kun ji ayyukan da aka ba. shi yasa manzon sai ce ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah aljanna lalle hajar Allah ita ce aljanna kuma tsada gare ta tsada gare ta wanda yake son aljannar Allah subhanahu wata'ala a bashi a matsayin tufici to shi kuma sai yayi aiki mai yawa ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku. bayan wannan sai Allah madaukakin sarki sai ya dawo da batu yace fa ma lil ladina kafaru qiblaka muqti'i fa ma lil ladina kafaru qiblaka muqti'i fa ma lil ladina kafaru wai me ya samu waɗanda suka kafirta ne qiblaka sai su zo a gaban ka muqti'in suna tsaurin karyata ka muqti'ina musri'ina bi takdibik suna masu gaggauta ƙaryata ka a gabanka shi ai sha'irun majnun saboda izgili ma suka zo suka yi wani irin kira kaman abin arziki ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr kaman za su faɗi abin arziki innaka la majnun ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi nuzila alayhi dhikr ya wanda ya wanda aka saukan masa da alqur'ani innaka lamajnun kai mahaukaci amma lil ladina kafaru qiblaka muqtirin me ya samu waɗanda suke suka kafirta ne qiblaka a gaban ka muqtirin suna saurin su karyata ka wasu kuma malaman tafsiri suka ce qiblaka muqtirin ai ma dina a anaqahum me yasa in suka zo gaban ka sai su rika daga wuyansu domin su ganka in suka ganka sannan sai su karyata ka من يسعني سني وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطوع ما لهم عن التذكرة معرضين من يسعني سني كل من يسعني سني كل حين مدى وعد وعد عندك كي يمتو كنا كان تامز القرآن أما تسيس كودا كي كأنهم حمر مستنفرة كي كاشي وسجا عليه waɗanda suka kura suka rugo da gudu farwas min qaswara suna guje ma zaki irin yadda jakunan daji masu zane-zanen nan zebra suke gudun ma zaki zaki kuma yana son naman su to haka kafare suke yi haka ake ba su ka'ida sai a ce iya gudun ka iya kalla dakka in ka guje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko cewa suka yi idan la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taqilu idan man Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta al al-qur'ani to ku rika ihu za ku ci galaba to suka ga haka ba zai yi ba sai a ce a'a ai abin da za a yi an ji manzon sallallahu yana karatun al-qur'ani sihiri yake yi in dai ka ji to sai ka saurara saboda ka da ka ji ya fara ka gudu agani famalin ladina kafaru kafaru ka muhdi'i me ya samu waɗanda suka kafarta ne ka, in sun zo gaban ka muhdi'i sai su rika gudu suna dauri kar su saurare ka ko kuma suna gaggauta ƙaryata ka jira suke ta faɗi su ƙarya ne su ce mahaukaci ne kai su ce kai sahiri ne kai ɗan tsafi ne kai su ce kai kahini ne ƙarshe ma su ce waka kake yi عن اليمين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين شيخ جنس أبنغر داما وعن الشمال دبنغر هبو عزين جماعة جماعة فكتكي عزين جماعات جماعات مفردي مفرد شيني عزة عزة عزة عزين جميل anil yamini wa anil shimali izi bangaren dama da bangaren hagu sai ka gansu ga sunan jama'a jama'a sun zo sun taru da manzo Allah ta sama ya faɗa su ƙaryata shi in ya jawo aya su ce ƙarya ne su ƙaryata Launa Sha'u la qulna mithla hada ce mu ma da mun ga dama ai za mu iya faɗin abin da ya faɗa mun ga dama za mu yi Allah madauki ce su faɗa mana aka ce su zo da ƙur'ani duka suka kasa aka ce su zo da wani ɓangare na shi suka kasa aka ce to su kawo ashu suwari su kawo suwari goma suka kasa aka ce to su kawo aya ɗaya suka kasa za su iya shi ne Allah yake tambayi su me sami kullum aka karanta musu alƙur'ani to haka mutanenmu me ya sami su ana karanta musu alƙur'ani ba su damuwa sun fi son su je su zauna inda za su surutai inda za su ɗau zunubi inda za su gulmace gulmace inda za su ci naman mutane me ya same su sai Allah ta'ala ce a yadma'u kullu mri'in min. a yadma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im a yadma'u kullu mri'in minhum yanzu kowane mutum daga cikinsu yana kwaɗayin an yi da na jannata a shigar da shi kuma aljannan ni'ima duk da ƙaryata wannan da suke da an zo kuma ana magana aljanna sun ce amin Allah ya samu shiga aljanna sun ce amin kuma suna son Fatima amma ba za su iya biyan sadaki kullum ya yad'i waslan bi Laila wa Laila la tafiqu ku bi kowa aka zo aka aje wata budurwa sunanta Laila kowa zai ce yana santa amma ya kasa ba da tubiti ba ya iya ba da toshi ba zai iya biyan sadaki ba ba zai iya yin akwati ba wani ilala ta fi gula mun bi za ta ai laila ba za ta tabbatar ma mutum haka nan haka nan kawai sai ka samu laila babu sadaki ha aljanna sai ka biya sadaki sai ka yi aiki tuku sai ka yi aiki tuku sannan sai Allah ya cika maka da ni'imar da rahmatsa manzo Allah sun ce ma minkum min ahadin yudkhiluhu 'amaluhu al-jannata ko yadkhulu al-jannata bi'amalihi babu wani cikin ku da aikin sa ne kawai zai sa shi shiga aljanna suka ce hatta anta ya rasulullah hatta kai ya manzo sallama sun sai ce hatta ana illa an ya yataghammadani Allah bi rahmatin minhu aw bi rahmatihi aw riwaya hatta sai dai idan Allah ya lullube ni da in rahmat so da ka aiki aiki shi sadaki ne kake bada amma ai ba siyan mace kai ba in ka bada sadaki a'a ka bada ne a matsayin shaida mutane su shaida cewa matar ka ce sai a baka ita shi yasa da zara an daura aure ma ta ci rabin sadaki ai in ka sadu da ita so ɗaya ta cinye duka in ranar ka take da shi ke in ba shi dama aka ɗora auren sai ka biya ta ko miliyan nawa ta riga ta cinye kudinta ta cinye ba ka da wani abu da za ka ce ba na ta bari. aljanna aka ce sai ka aiki sai aiki tuku sai aiki na maza sannan daga nan za ka samu aljanna amma ka nan kai mutum ya sha'u shiga aljanna galala ba zai yi ba so daga tamanni kafirai dama sun saba da buri yahudu suka ce wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ta'ala ya musu raddi yace tilka amani amaniyuhum hatu burhanakum in kuntum sadiqin suka ce wai da suka shaƙiyar suka yi tafin sai suka ce lan ne dukul aljannata ai ba wanda ba zai shiga aljannan nan illa man kana hudan aw nasara sai wanda ya zama bai hude ko kirista Allah ya tilka ku wannan burace buracen su ne za su iya faɗan kaka Baɗa. amma aljanna ta mai aiki wanda ya bauta ma Allah ya yi tauhidi ya haƙƙaƙa tauhidi ya guje ma bid'a to wannan shine Allah ta'ala zai ba shi aljanna sai Allah mana sai ya sake dawowa da su hanya ya sake nuna musu su fa ba su suka yi kansu sai Allah ta'ala ce kalla kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun kalla Allah ta'ala yace kalla a'a inna khalaqnahum tabbas mu muka halice su min ma ya'lamun daga cikin abin da suka tsaye sun san abin da muka halice su da shi Allah ta'ala ya ma dan adam guri yace fal yanzuru al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib fal yanzuru al-insanu mimma khuliqa dan adam da yake takama yake karyata Allah to ya kalli abin da aka halicce shi mara daga gare shi ka kalli asalin abin da aka halicce ka daga gare shi khuliqa min ma'in dafiq an halicci mutum ne daga wani ruwa mai tunkuɗa juna mani yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib wanda ke fitowa daga asalin tsatsan baya da kuma kasusuwan kirji al da al qayyim rahimahullah ta'ala yema malaman tasiri mafi yawa gyara wasu suka ce malaman tafsiri mafi yawancin sun tafi akan cewa as-sulbu ana nufin maniyin namiji a taraib kuma ruwan mace sai suka ce wai ruwan mace a tsakanin ƙasusuwan kirjinta al-imam al ya ce ba haka ba ne. a duka namiji ake nufi yakhud min bayni sulbi wat tara'ib maniyin namiji yana fitowa ne daga tsatsan bayansa wat tara'ib sannan kuma sai ya zo bangaren kasusuwan kirjinsa sannan Allah ta'ala ya aika ka zuwa ga 'ya'yan marinansa sannan kuma sai a fitar da shi na namiji ake nufi to shine faɗan adam shi yasa tabi'i al-imam mutarrif ibnu abdullahi ibn shikhir tabi'i ne daga cikin manya-manyan tabi'ai babansa sahabi ne abdullahi ibn shikhir radiyallahu ta'ala anhu shi sunansa mutarrib ya ga wani mutumi ana ce masa al-mihlab ibnu abi safra sai ya gansa ya sa kaya manya-manya yana jan wando kasa yana tafiyar takama irin tafiyar da matasanmu suke tafiyar kamar sun yi bayan gida a cikin wando tafiya ta takama mutum yana tafiya yana buɗewa a shi kenan sai al'imam mutardif sai ya ce ma hadihil ilmishiya. ma ilmishiya mishiyatu allati hidu Allah wa rasuluhu wata irin tafiya ce wannan kake yi Allah na kinta annabu ma na kinta Allah bai da tafiyar da kake ba ta takama la tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tawla kada kai tafiyar a ban kasa duk iyakka innaka lan takhriqa al isa saboda tafiyar takamarka ba kasa ta tsage saboda kai lan tablugha al-jibala tawla sannan ba za ka iya kai tsawon dutse ba Allah irin wannan tafiya sai Almihla na mihlab safra sai ya waigo sai ce masa a ta'arifu ni ce shi ka san ni shi ka san ko ni waye ya ce ma'arifu ka shi na san ko kai waye mana ya ce awwaluka nutfatun madira wa akhiruka fatun qadira wa anta al'ana tahmilu al'ada yace ne kai din banzan ka na san ka mana ko kai waye awwaluka nutfatun madira yace farkon ka mani ne wanda ke karni karni sannan karshen ka ka zama mushi mai wayar sannan wa anta al'ana tahmilu al'adha yanzu na akwai kashi a cikin ka to sewa ya ka mawata kama kalla min khalaqnahum mimma ya'lamu ya yasa wani ne hikima yake cewa da dan adam ya gane a jikinsa gabaki ɗaya, ba inda Allah ya fi girmamawa kaman kansa duk daraja tana kan kani darajar dan adam tana kansa duk abin da Allah zai ma ni'ima to a kai yake babban ni'imar da Allah maka ya tara ta a kai a nan kwakwalwarka take nan kake hadda nan kake fahimta tana buguwa sai ka zama mahaukaci a nan Allah ya sa maka kyau fuskan mutum ake gane kyansa amma duk da haka kuma kan yana ɗauke da wasu abubuwa shine yake cewa هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأوساخ مضروب أنف يسير وأذن ريحها تهف فن والعين مغمصة والصدر ملهوب يا ابن التراب غدا قدر فإنك معقول ومشغول انت هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة yanzu bayan kan dan adam akwai wata darajar da Allah ya mishi amma wahwa bi khamsin min al-awsakh madhuhu amma duk da aka kan ma sai da aka sa masa wasu kazance kazance guda biyar ya ce biyar amma guda hudu ya kawo yace an funyasiru hanci mai zidda majina ko kai wa yake ka zidda majina ko akwai wanda bai da majina an funyasiru hancinka na zubar da majina wa udnun rihu ha tahifun sannan ga kunnanka da aka sa maka rihu ha tahifun idan kunnan na zidda ruwan aka shi na wari yake ruwan kunna wari yake sannan wal ainu mumasatun ga idan ka kullun an zashi da hawaye yaji na zuwa sai sai hawaye shar in ma abin daɗi ne wai sai a zaka kai hawaye sai kai hawaye hawaye sanyi kaga ni da aibi ne sannan wattaqu malhu sannan ga wani i'bi, ana nan ana nan yau rana a ce hakko hanka sun ibi sai mutum ya koma mamul mamul shi ne sai ga ya faɗi ya ce amma biyar ne amma hudu ya faɗa sai ce yabna turabi gadan Ya ce ya kai dan tarbaya gadan gobe fa zaka zama dan tarbaya qassir ka taƙaita girman kai mana Sai kama innaka maqulun wa majhul kai da za a cinye ka a shanye ka gafiya ta je ta cinye ka a makabarta an rufe ka gafiya ta je ta tone ta cinye wasu wajajen aladu ke zuwa su je su tona kabari su cinye mutum in ma su ba su cinye ka ba gara ta cinye ka in ma ba su cinye ka ba kasar ta cinye ka ka zama kasa Sun ne na girman kai kallahi inna khalaqnahum mimma ya'lamun Allah ya sai mun halitte su ne ma da mutum akai abin da suka sani ko da ta kama za su ma Allah dan adam da ya gane kawai ya bi Allah ba yi da wani abin da zai ta kama da shi shi Allah ya sa da mu suke karshe sai ce inna akramakum inda Allah ya atqaku waɗanda suka fi daraja a cikin ku su ne waɗanda suka fi jin tsoron Allah in kana son ka samu wata martaba a wurin Allah ka samu daraja da ɗaukaka a wurin Allah kuma ka zama taƙi ka zama mai tsoron Allah amma ba cin wannan baka da wani abin da za ka yi Allah ta kama da shi Allah ya gama da kai inda aka halice ka da shi ka sani kowa ya sani ka sani abu ne na ɓoyewa abu ne na kyama abu ne da ke ƙarni to shi nan sannan mutum yana mutuwa shi kenan ana ana ana yana mutuwa aka zara ran shi kenan ya zama kaya ya ana ina za a saka da shi ina za a saka da shi za a koma ana yi gaggauta ya zaya a aje a kai shi makabarta a je a haka rami a tutsa shi tutmau fil luhud bila firash haka mai zuhud ya ce wa tutmau fil luhud bila firash za a tutsa ka a cikin kabari bila firash babu shimfiɗa to sai me kuma za ka yi takama me ya rage maka in ba ka bi Allah ba ba ka da wani abin da za ka yi wanda yake son ka in an je makabarta shine idan ya ga wata yar kafa sai ce ai ga wannan ga wata yar kafa can ba a tushe ba sai wani ya ce zai ce a bashi laka sai ya ɗibo laka sai ya lafta wai ka sha iska Kar ka zo kana wari kai warin ka na fitowa yana damun jama'a wanda ya son ka zai maka shi ne Ka ga ɗan adam abin ne shi Allah ya ce inna khalaqna inna khalaqnahu min ma'lam wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke tabbatar da cewa suratul ma'arij sura ce makkiyya sura ce makkiyya malaman ulumul qur'an da usul tafsir suka ce babu wata aya ta alqur'ani da ta sauka a madina da akwai kalla a cikin shi yasa wani mai hikima yake cewa wa ma nazalat kalla bi yasriba fa'alaman ولم تأت في القرآن في نسبه الأعلى وما نزلت كلا بيثرب كلا بتسوكع مدينة با كلمة كلا تعالوا مدينة با كلا فعلم أن يتيك سنحك ولم تأت في القرآن في نسبه الأعلى sannan babu kalla tun daga farkon suratu al-fatiha ka shiga suratul baqara har ka gama suratul kahfi babu kalla sai a cikin suratu maryam shine walam ta'ti fil qur'ani fi nisbihi al-a'la wannan yana cin khasa'is suwar al-makkiyya kallana duk surar da kake akwai kalla a ciki to sura ce da aka saukar da ita bayan kafin annabi sallallahu ya dawo madina amma tun da annabi sallallahu ya dawo madina wannan yana cikin darajojin alqur'ani da mu'jizozinsa Allah bai sake cewa kalla ba dalilin kawo wannan akwai wasu malaman da suka kawo wasu ayoyi a cikin wannan surar suka ce surar tana nuna kamar madaniya ce sura ce da aka zokar da ita bayan hijira to wannan mai da martani ne a gare su akan cewa ai ka'ida ta tafsiri ko ka'ida ta alkur'ani babu wata sura ko ayat da aka ambaci kalla alhali ta madina ce so daga suratul ma'arij sura ce makkiya kuma sannan mawdu'inta na ƙara wata shaida akan cewa sura ce makiyya domin tana bayani ne akan tauhidi daga cikin kafa'is suri makiyya akwai ne isbat tauhid al-khalis lillahi rabbil alamin tabbatar da tauhidi tsantsa ga Allah madaukakin insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu ƙara karanta wannan sura za mu tashi aya ta arba'in abinda muka fassara daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya ji kanmu ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya matsayin bille wato zane a musulunci ga masu wannan ai tsohon magana ce zane haramun manzalin sama ya ya ma yi tsinuwa manzalin sama ya ce la'ana Allahu mata wal mustawshima Allah ta'ala ya la'ani alwashima matar da ta kasance sana'ar ta zane-zane ma yi ma mutane bille wal mustaushima da wadda za ta je ta ba da fuskar ta ce a mata zane canza halittar Allah daga cikin tafsirin da magabata suka yi wala ubillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubajjikunna adanan annabi subhanallah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah fala yughayyirunna khalqa Allah suka ce daga ciki akwai alwashi zane amma wanda aka masa ba shi ya ce a mashi ba ba yi da laifi ba yi da laifi ba yi da laifi a wajen Allah kana ɗan jariri an kama ka an kai ka wajen wanzami ya yayyanka mutum mutum bai yi laifi ba amma wanzamin na da zunubi sannan baban da ya ɗauki ɗan nasa ya kai a masa bille shi ma ya saba ma Allah masa kuma tarihin billan nan fa bayi ake mawa abin da ya tabbata a tarihi kenan waɗanda ake mabulle bayi ne saboda kashe gudu in sun gudu za a gane ya za ka ga bullen ya bambanta wani duka fuskar shi a kwashe ga baki ɗaya a zazzare kamar ƙwarya wani kuma a yi wani yanki to ba burgewa ba ce ko da ka ga mutane suna da sarauta suna alfahari da bulle to asalin su bayi ne Allah shi kyauta menene hukuncin mai yin lido da karsa amma na wasa kauli rajihi bai halatta fata lokaci ne sannan kuma rashin sanin mutuncin kai duk mutumin da ka ganshi yana lido ko yana karta sai ka ga mutuncin shi ya zube a wajenka saboda haka ko da caca ko ba ta ta ya halatta mutum ya yana zama inda ake lido ba wannan fata wadda mafi yawancin salaf suka bada kenan da lido da karta da ward dukkaninsu da su halasta ba kada mutum ya je ya tsoma kansa a ciki ya kauce ma inda ake waɗannan abubuwa rashin mutunci ne rashin sanin matsayin kai ne baya cikin mawuwa muna ba da kuɗi a lokacin da muke shiga gidan kwallo shi ma za a tambayi mu ranar kiyama in su haka shi kaba kanka amsa wa ya ce ka je menene za ka je ka yi abin tashin hankali shi za a nemi taimako a masallaci kamar nan masallaci an kuna makwantaka da gidajen kwallo ko nan masallaci yana ɗaya daga cikin masallacin da ba a ba da taimako duk tudun jikundin nan sai an sha faɗin wannan magana mutane su ci haushi domin su canza wannan masallacin shi ne babban masallacin unguwar nan amma shi ne masallacin ne kowanne masallaci baya wajen ba da taimako amma kuma ga mutane suna ba da labari suna zuwa su je su da kwallo wannan ma kala kala ce akwai sufa idan za a yi da sufa eagles ranar sufa babban kwallo ce da aka ranar farashi na daban ake yankawa kuma mutane su je suna biya a daidai lokacin da waɗannan shugabannin kwallon suke kashe 'yan uwanmu musulmai suke cutar da addini suke tsangwamar duk mutumin da ya zama yana da addini a daidai lokacin su kuma matasanmu hadda ba matasa ba hadda tsofaffi ba dattawa ba suna zuwa suna zuwa su su ba da kuɗi su kalli sallar wannan ba karamin tashin hankali ba ne wannan yana cikin bala'in al'umma ina cikin bala'i na al'umma al'umma ta shagalta da ƙwallo. ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu a shirya su bulgarazawi a cikin littafinsa al-mubashirat bin tufarin islam yake cewa yake cewa lan tufliha ummatu lan tufliha ummatu inna nujumaha laysu humul udaba wala al-ulama wala al-mufakkirin bal humul mutribuna wal mutribat والراكسون والراكسات والممثلون والممثلات واللائبون واللائبات الأحياء منهم والأموات yace ya za a al'umma al'umma ba za ta taɓa cin nasara ba Al'umma da ta taurarinta ba su ba ne malamai addini sai ya mutu ba wanda ya babban malamin addini ya rasu a duniya ba ka sani ba amma idan aka ce wani dan kwallo ya mutu to sai ka sani akwai jaridu da ake bugawa na musulunci da yarenka ba ka kan ba ka siya akwai gidajen talabijin na musulunci da yarenka suke magana ba ka kalla amma kuma za ka je ka kalli kwallo na a gani kice ba masu masana adabi ba ne sannan ba masu tunanin al'ummatu ne ta ba su ne taurarin al'umma a a taurarin al'umma su ne al na wal mutriba yan kiɗa su ne al na wal mutriba warraki su ne ta da yan rawa maza da mata sannan wal na wal mumathilat yan dirama, yan fim su ne stars din al'umma sannan walla'ibuna walla'ibat da ƴan ƙwalla maza da ƴan ƙwalla mata al-ahya'u minhum wal amwat waɗanda suka mutu da masu sune sune stadin al'umma sune taurarin al'umma ina al'umma za ta ci nasara al'umma ta zama haka kaga ke don Allah mutum ne ya zo alwala sai ya kasance mai yawan mantuwa akan basmala kuma ga shi na ji wasu malamai daga cikin malaman sunna sun ce duk wanda bai yi wannan ba ma ba shi da sallah to dan Allah malam ne ne gaskiyar magana malam dan Allah ita basmala farilla ce ko ko mustahabiya ce to hadisin da yazo hadisi ne yana cin sunan Abi Dawud Za ta sama me yace, la wuzu aliman lam yusammi Allah qabla babu alwala ga wanda bai ce bismillah ba kafin ya fara alwala to malamai suna da hanyoyi da suka ji game da bayanin hadisi akwai malaman da suka ce hadisin ma bai inganta ba tashin farko ce akwai malaman da suka ce ba su inganta ba amma dai hadisi ne ingantacce riwaya ce wacce ta tabbata da isnadi hasan malamin mu a shiga musa kalbuwaini a cikin Allah ta'ala ya rubuta littafi ya samu suna kashful mahmud bi subuti hadisi tasmiyati qabla al kan wannan hadisin ya rubuta littafi yi bayani akan ingancin cewa hadisi ne ingantacce kashful mahmud bi subuti hadisi tasmiyati qabla al amma fassarar da malamai suka ba hadisin suka ce wannan ladin nafyul kamal ce la wudu a kamidun liman lam yusammi Allah qablahu alwalar mutum ba ta cika ba akwai tawaya a cikin alwalar mutumin da bai yi ba so daga mutumin da bai yi bismillah ba in zai fara alwala alwalar ta tayi amma dai ya samu tawayar lada in son samu ne to ya faɗi bismillah mun gane ai so da ka bismillah a cikin alwala mustahabbiya ce mutum zai yi alwala ya ce bismillah kuma bismillah ake cewa kawai ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ba bismillah kawai shi ke in mutum ya manta da ce ba alwalar shi ta yi amma dai ya samu tawaya a cikin alwalarsa ladar da za a ba shi taro malam dan Allah menene gaskiyar magana dukkan dan adam zai shiga aljanna har da kafirai gaba daya wannan ba waye ta wani wannan magana nan ba ba mutumi ne ba haka ji ba zai taba shiga aljanna ba إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وان دي يموت ينا شركا ينا كافرتي يشيد الجنة حق أبدا هو فوق فاشبا هو أنشن ba Allah ya haramta masa shiga aljanna ta ita ce wuta kuma azzalimai mushrikai kafirai ba su da mataimaka makomar su wuta da wannan rudu ne ba daidai ba ne wannan magana wanda ba za su shiga Wanda za su shiga aljanna su ne masu imani mutum mai imani ma damar yana da imani ko da yana sako to ana kyautata zaton Allah subhanahu wa zai iya gafarta masa ya shigar da shi aljanna shi yasa idan mutum ya mutu kowane sako yake kada ka ce yana wuta sai dai aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce za ka ji masa tsoron haɗuwarsa da Allah amma kuma kana mai masa fatan Allah ya gafarta masa shi yasa malamai suka ce hatta qatil nafsihi al-mudajjal yusalla alayhi har mutumin da ya kashe kanshi za a masa sallah mutumin da ya kashe kanshi za a masa sallah iyaka malamai suka ce mutanen kirki su kauce masa su kauce mai masa sallah ka samu wasu mutanen da ba su da kima a cikin gari sai su zama su za su kai shi makabarta su masa sallah a samu wani mutum ya da daraja a cikin mutane ya masa sallah an aka zo sallah gawa kuma aka yi rukuku da sujada kaga shi ke duk yake da shi mun gane mutanen kirki su kauce duk saboda tsoratarwa mutumin da ya mutu yana sako an san shi mutumin banza ne kamar misali a ce wani gagarumin dan wiwi ya mutu duk mutanen kirki bai kamata su mishi sallah ne a zo gidan liman liman ya ce a'a ai shi cikin shi na ciwo ko kuma karare ya faɗi ya ce wane a ku tafi ku je ku masa sallah duk gidan mutumin kirki in aka jefa zai fa zai zai masa sallah sai a bashi da mutanen gari waɗanda ba su da kima ba su da daraja sai su haɗu sai su mishi sallah su haƙa su tafi su su kai shi makabarta saboda ya zama me ya zama darasi ga waɗanda suke bayansa inda ana haka da mutane da yawa sun canza a ce gagawan mutum nan ya mutu an rasa yadda za a yi da ita an rasa yadda za a yi kaga yin wiwi ai ba za su iya ma dan uwansa wanka ba ko ta yi za su iya dole za su je gidan malam ne to malam ya ce a'a a tafi ku je ku mishi sallah ku je ku masa wanka ku masa sallah shi kenan ku je ku haka kabari ku rufe shi kaga shi su, daga nan zai su gane darasi in suka rasa yadda za su yi da shi to za su mishi na jaki ne to shi Ba haka su yi ba Allah shi kyauta alula shi ba ta yi ba idan mutum yana cin alula tsiri ya yi waccan tawarwa ya da daga farko sai da daga farko ya na labar na zai iya cewa bismillah mafi yawanci tambayoyin ta labari kana maganar kana abin da suke ce mishi bai'u taqsid ke malaman fiqh suna ce masa al-bai'u ko su ce masa bai'u taksi, shine shine mai muktasar yake cewa zai ce in na to fa bi kaza wa in ajilan fa bi kaza in yanzu zaka biya dubu biyu in ko sai nan da kwana uku ko bayan wata ɗaya to dubu biyu da ɗari biyar shine suke ce mishi ko kuma albai'u malamai sun yi sabani akan hukuncinsa wasu malamai suka ce haramun ne wasu kuma suka ce a ya halatta ka gane mutum ya ce misali waya yake saidawa wannan waya sai ce in kuɗi hannu za ka biya yanzu za ka biya ture kwai ture kaza kwashe kwai hannun kuturu da makaho ga kuɗi ga kaya ga wuri ga waina sai ce dubu takwas amma idan baki ne sai ce to dubu goma malamai sun yi sabani kan wannan ina ga sha wannan bayanin wasu malamai tun daga almazahibul arba'a wasu malaman suna ganin bai halatta wasu kuma suna ganin ya halatta a taƙaice ya halatta ya halatta ka ce in yanzu za ka sai kayan nan kaya fa ba bashin kuɗi ba kaya bai ba ta shiga cikinsu ba rabu ake magana ba nan idan yanzu za ka biya kuɗi dubu takwas in ko sai nan da in bashi ne dubu goma ya halatta babu nassin da ya hana iyaka dai a babi na tausayi don Allah ka kai amma dai a halatta ya halatta bahaushe ko ya ce ana barin halal kunya to ana barin halal tausayi ni ma na ƙara ya kuma cancanta a bar halal saboda tausayi fiye da kunya tausayi mutum ya zo zai zai ci bashi sai ka ce to in bashi zai ci kaza in ko yanzu zai biya kuɗi kuɗi kaza a babi na tausayi kada mutum ya yi amma in dai halarci ake magana to ya halarta domin babu nassin da ya hana yi mun fahimta ko to shi na ke ce masa bai ku tafsiri kowaye shi ba a jin tausayin mai kuɗi ka san yadda ya samu kuɗin a ka san ko shekara nawa ya tade ba dan kawai ka zo ka gan shi ya yi fakin da mota dama kana hango shi ai daga shagon shi zuwa bakin kasuwa yana hango ta na san shagon shi na ba shi ba ba shi ba ne albayata ne fi bai'a suna da bambanci wancan wancan yana da siyar ta daba, amma wannan suna ce masa bai'u tafsir amma cikin malaman da suka yi raddin wannan sun ce shi ya kama da shi amma ba daidai suke kuma idan mun kasuwa ka gani yan kasuwa ne ke ta gara na duhun je ka kamar ruwa ta eh. wannan ce wannan raba ce sunansa bai nasi'a sunansa kai riban nasi'a ce ta Riba ce haramun ne haramun ne mutum ya ci wannan bashi sai dai idan ya shiga cikin matsi ba yadda ya iya amma mu yanzu yadda abubuwa suka zama ragas kawai kowa so yake ya je ya ci bashin banki wannan bala'i wallahi bala'i idan al'umma ta koma ba ta takakan game da al'amarin riba bala'i ya kama ta طيب ريب النسيئة ريب الجاهلية في حالتها نعم امم to na farko dai shi dai bai samu salatin jama'a haka nan ga masallaci mutum ya ki zuwa ai waɗanda manzon sama ya ce zai kona gidajensu ba su halartar sallah ai ba a da tabbas sun kila sun yi da iyalansu ai amma ba a ce ka zauna da matarka a gida kai sallah ba da ita ko matanka nawa ne ko ka fito masallaci shine ke maka shaida cewa kai mai imani amma mutum ya ce yana da mata ba zai riƙe yin sallah shi a gida ko yana da mata ko yana da mata da yaya ya rika yin sallah a gida ya rika zama limamu ba wanda ya ce haka ya kyale su su su sallah a gida shi yafi zaman musu alkhairi kuma in suka yi sallar su a gida suna da sallar jama'a suna da ladar sallar jama'a amma shi in ya zauna a gida ya sallar shi kadai to ladan mutum ne za a bashi hadisi manzo sama ya faɗa ya ce salatu rajuli fil jama'a tufaddalu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi ragani fi baitihi a gidansa da waye sallar annabi bai fayyace ba ka ko da waye kenan a gida bai zo masallaci ba to da ka mutum ya zo masallaci shine daidai sannan na biyu ba za ka yi saurin yanke ma mutum hukunci ba kai tsaye sai dai a ce ana jin masa tsoro kai ya zama ya ɗau wata sifa daga cikin bin munafakai amma ba za a ce ya zama munafiki ba kun gane kai ne na ƙarshe إن شاء الله بيع التقسيط shi wannan abin da ake kala-kala akwai abin da ake cin shi bai'ul murabaha bai'ul murabaha bankunan musulunci suke kuma malamai da yawa sun halatta wannan tsarin mutum ne kila likita ko kuma dai wani ma'aikaci ne sai yana son misali ya sai mota sai ya rubuta ma banki cewa yana son ya sai mota ga model ɗinta yana son iri kaza da iri kaza kaza kaza ga sufufinta sai banki musulunci sai ya ce to zai siyo masa amma yadda ake sai da banki motan nan a kasuwa naira miliyan biyu ne amma shi banki zai yi aiki wajen siyo masa wannan motar da ɗawainiyar abubuwan da zai yi zai siyar masa a naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu kaga ya ɗora masa ya ɗora masa dubu ɗari biyu kuma dama zai siyo masa wannan ne a matsayin zai riƙa biya a hankali malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa ya halatta kuma bankunan musulunci da ake da su wanda suka dade suna aiki a kasashen larabawa ba kamar mu da ya zama sabo a nan ba suna yi amma har yanzu ja'iz suna wannan tsari ko gida kake so ko mota suna yi wannan ya halatta kaga wannan fuskar kenan amma wanda wani ƙato kawai zai je ya siyo mashina ya haɗa baki da wasu a zo a rika siyar ma da mutane ana matsa ma ma'aikata saboda suna cikin bukata ta matsi an je an yi odan mashinan nan naira dubu arba'in arba'in sai shi sai zai ce to zai rika badawa dubu tamanin tamanin ana zarewa a cikin albashin ma'aikata shi ma ya kama da bai tafsir in son samu ne ka a yi shi amma aka yi shi ba saba ma Allah mun gane Allah bai tafsir ake ce masa na faɗa mana an yi sabani ba amma ni na na faɗa mana abin da wasu malamai suka jayar ne amma in mutum ya je karanta zai ga sabanin da aka yi da hujjojin da kowane bangare suka bada ga waɗanda suke nazari da bincike ke akwai littafai da yawa da aka rubuta akan irin waɗannan matsalolin da suke bayana akan bari na kasuwanci musamman a zamanance da muke ciki a yau muna da buƙatar wannan fito Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum